don an kore da ya ake tada shi shi kenan sai ya zama bai da ma'ana yana da ma'ana sai dai baka san ya ake sarrafa shi ba to ashe wannan sifofin na ubangiji suna da ma'ana sai dai kai baka san kaifiya ba kaifiya ne baka sani ba lati na muke idan yace to yayin nan fahadal kalamu wannan magana da malaman nan suka ce amir ruha kama ja'ad ne fahadal kalam din wannan magana almashuru inda Salam ta shahara kwarai a wajen magabata ala annahum yusbituna li hadhihi nususi ma'ana cewa lalle suna tabbatar wa waɗannan nassosi ma'anarsu to yanzu ya gama da bila kaifi ko domin dama yana karantar da mu wato ka'idodi na imani ko domin malam yana tafiya da abun kowace kalma sai ya tsaya ya yi mata shirki, ba wai ya tsaya a wuri kawai gaba ɗaya yake yi wa martanin sharhi dunkule ba a gaba gaba yake bi na ainihin darussan da muka wuce ku duba baya za ku ga akan me muke karatu ba muna qawaidul eh, alqawaid al ba fil imani bi asma'illahi wasu fati me ya fada yace wa minal imani billahi al'imanu bima wasafa bihi nafsahu min gairi ta'rifin fi kitabihi wa bima wasafa bihi rasuluhu, haka ne min gairi wa wala ta'tilin wa min gairi takyifin yanzu anan muke fa yanzu zai shiga wala tamthil kuna ganewa to yanzu gabar tamfiri za mu shiga muna tare ko ya ce wala tamfilin ba a misalta Allah Allah ba a misalta shi ka ce ya misalin hannun ya misalin kunnan kaifa ya ban kaifiya daban misali kuma daban ko sannan kuma wani abu ne kusan mai tafiya iri daya yani wa min gairi tamfilin ba tare da ka misalta Allah ba don ka misaltu da laisa ka mislihi shay'un shi da kansa yake ba abin da yayi kama da shi to kaga ko kai baka isa ka misalta shi ba to da me ka misalta shi inda bai yi kama da komai ba babu a na'am fa'alin sunna su wa'inda suke bin sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatabarra'una sukan kubutar da kansu min tamsilillahi wajen misalta Allah ba sa misalta ubangiji su amma ‘yan bidiya sukan misalta Allah har da kawunan sukan ce akwai lokacin da za ka zo ka zama kamar Allah ko ma ka zama shi ko ma komi na iya zama Allah to kaga wannan halin sunnati wal jama'a ba sa irin wannan su ba sa cikin irin wannan aƙida aƙida ce ta kafurci domin a gaba za mu ji kamanta Allah da halitta kafurci kamanta Allah da halitta kafurci Allah ya kai sai ya ce su ahli sunna ya min tamsilillahi azza wa jalla bi kalkihi ahli sunna sun kubuta su ba sa misalta Allah subhanahu wa ta'ala da halitta la zatihi wa la sifatihi ba sa sifanta zatin Allah da halitta ba sa kuma sifanta sifofin Allah da sifofin halitta kuna gindin masallaci amma wai dai kowa ya zo an ci ku shi. kullum faɗa muku ake yi amma ba ku aji eh, eh, kenan ba wai ka kamanta kanka da Allah ba ko ka kamanta wani da Allah ba ko ka kamanta wani abu da Allah ba ko ka kamanta Allah da wani abu ba shine kawai illa ba a'a har sifar ma har sifofinsa ba za ka kamanta su da sifofin halitta ba sifofin ma Allah ya samu gani watansilu, menene misaltawa tamsil zikrul mumathal lishay mutum ya misal ya ambaci misalin wani abu wa bainahu wa bainat takyifi umumun wa khusus mutlaq tsakanin kaifiya da at da at-takyif malan yace akwai inda zaka sami umum ya gani wa khusus ya kuma ke kowanne ya keɓanta shine dukansu kuma mutlaqan ko mutlaqun keɓanta ta musamman gamuwa ta musamman li'anna kulla mumathilin mukayyaf domin duk abinda za a iya misalta shi to za a iya kamanta shi a ce kaifa huwa sai a ce kaifiyatu kaza wa kaza in dai har zai misaltu to za a iya kamanta shi kuna ganewa to walaisa kullu mukayyifin mumathilan amma ba duk wanda yake da kaifiya za a misalta shi ba ai Allah yana da kaifiya amma za ka iya misalta shi don kaifiyar ma baka sani ba balle ka misalta ko to amma akwai abin da yana da kaifiya amma tun da yana da misali sai a misa sai a kaifiyantar da kaifiyarsa da tamfarsa don shi Allah bai da kini bai da tamka bai da tsara bai da takwara kuna ganewa lam yakun lahu wa lam yakun lahu kufuwan kaga kini kenan amma komi yana da kufu insa, yana da takwaransa to idan ba a gane kansa ba sai a kamanta shi da takwaransa sai ka gane in ka san wani abu mai kama da shi sai a ce maka ya yi kama da kaza yanzu in aka ce maka launin baki ne ba ka jin hausa baki bulak kai baturi ne aka ce bulak ka ce ya ce bulak sai ka yi haka ka yi haka sai ka ɗauko mar gawayi sai ka nuna mar ya gane baki ko to da me zaka nuna kuma zaka misanta Allah da me zaka kwatanta don ba abin da yake da launi irin nasa ko to haka fari sai ka dau ka nuna wani abu fari sai ka ce kamar haka ko fari tar kamar nono kaga don nono fari ne wannan rigar ma fara ce to shi Allah subhanahu wata'ala yana da kaifiya amma ba zai misaltu ba amma duk abin da ka san zai misaltu to za a kai fiyantar da shi in dai har yana da misali to zai samu kaifiya amma shi yana da kaifiya amma ba zai misaltu ba kuna gane ya? to na li'anna zikiru kaifiyati ghairi ghairi mai menene eh ghairu maqrunatin bi misali wato abinda ake nufi da kaifiya ambaton yanayi wanda kuma shi wannan yanayin gairu maqrunatin bi misali wanda baya gwame da misali kaifiyar kanta tukunna daban ba ta haɗu da misali ba kamar a ce misalin abun baƙi ne yanzu wannan motar baƙa ce ko sai aka samu saniya baƙa misalin ta kamar motar nan baƙa ƙirin to amma kaifiyar su iri ɗaya ne kairu makaruna ce kun gane ba haɗe yake ba amma kuma misalin gashi amma kaifiyar ba ta haɗu ba ina fata ana gane abinda mala yake kawowa domin karantarwar usaimin fa sai an nutsu fa <laughs> sai an nutsu <coughs> eh. to shi yasa li'anna takyif zikru kaifiyatin, ghairu maqrunatin bi misalin kaifiya shine a ambaci yanayin abu wanda yake baya gwame da misali kun gane wannan gairu maqrunatin bi misal mislu an naqula kamar kace li kalamun ina da alkalami kaifiyatuhu kaza wa kaza fa in karanta bi misalin sara tamsilan amma idan ka kamanta shi da misali fa sai zama misali kace amma yanayinsa fa yanayinsa mai baki biyu ne yana da rubutu ja yana da baki kaifiyar rubutu sa kuma yana da babban baki amma wannan algalami ne wannan algalami ne amma wannan bai da baki biyu wannan kuma baya rubutu manya-manya sirara yake yi misalinsu bai zo ɗaya ba ko to amma idan aka zo fa rubutu ake yi da wannan ma da ya ake rubutu da shi nawa ake kaifiyar ta zo ɗaya shi yasa yace yace ina da alƙalami li kalamun kaifiyatuhu kaza wa kaza fa in bi misalin idan ka gwama shi da misali kana so ka misalta shi sara tamsila sai ya zama misali mislu an aqula kamar in ce hazal qalamu mislu hazal qalami wannan kalamin daidai yake da wannan kal alkalamin kun gane misalin wannan alkalamin kamar misalin wannan masalu isa e, ka masal adam ne ko masal ne inda Allah ya ce inna masala isa e, inda Allahi ka masal adam menene to misalin din anan komi da komi iri ɗaya ne inna masala isa e, inda Allahi ka masal adam to amma ai kaifiyar halitta su ba iri ɗaya ba ne ko don shi wannan bila abin wala ummin ko khalaqahu biyadihi ya halice shi da hannunsa da tabo wannan kuma haihuwarsa a kai amma yace inna matsala isa inda Allahi ka matsali adam kalabahu min turabin sun makala lahu kun fayakun to duka kun fayakunu ne misalin duka iri ɗaya ne duk kun fayakunu misalin halitta wannan da wancan duk duk da kai biyar ta bambanta amma misalin halitta su duk an yi su da kun fayakumu muna gane ha? Um, mun gama da wannan? na'am liyani zakartu shay'an mumasalan li shay'in idan nace maka hazal kalamu mislu hazal kalami to anan sai ce li'anni zakartu shay'an mumathalan bi shay'in na ambaci wani abu mai misali da wani na kawo maka wani abu wanda misalinsa yayi kama da wani wa arafta hazal kalama bi zikri mumathalihi ko sai ka gane wannan alkalamin saboda an ambata masa tamkassa sai ka gane eh iri ɗaya ne na gane misalin alƙalamin nan nawa to irin shi ne abdullahi ma ya saya to baka buƙatar sai abdullahi ya kawo nashi ka gani tunda kaga wannan dai kawai kace irin wannan abdullahi ya saya to shikenan kaga motar nan irin ta ne umar ya saya shikenan fa yanzu baka buƙatar ma sai ka ganta ka gane wace iri ce irin wannan ya saya to ambata maka mumasal din shi yasa sai ka gane kawai manufa inda ake nufi to ashe babu yanda za a yi ka misalta Allah don babu abun da za ka ɗauko ka kwatanta balle har ka ce a ah, yanzu kan bana ma buƙatar sai na gan shi na gano shi akwai ba zai gano ba domin shi ba zai gano ba babu abun da za ka ɗauko ka gwada da Allah ka ce irin wannan haka Allah yake babu shi laisa ka mislihi shay'un wa ahlus sunnati wal jama'a su mabiya sunna mabiya jama'ar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusbituna lillahi azza wa jalla sifat biduni mumasalatin sukan tabbatar wa Allah sifofinsa ba tare da sun misalta shi ba yaquluna suna cewa inna Allaha azza wa jalla lahu hayatun lalle tabbas Allah yana da rayuwa don ya ce mana alhayyul qayyum tunda Allah ya ce shi alhayyu ne to sai su ce lalle Allah rayayye ne lahu hayatun yana da rayuwa wa mislu hayatina amma fa ku sani ba irin rayuwar mu ba rayuwar da Allah yake da ita ba irin tamu ba don mu da ba rayuwar ta zo kuma za ta zan babu to ta Allah ba haka take ba laisa ka hayatina li shine ma'ana laisat mithlu hayatina lahu ilmun Allah yana da ilimi yana da sani irin namu wa laisa mithlu ilmina ba irin ilimin mu ba an yi lokacin da ba mu san komi ba ba ita tafi saukin ganewa akwai lokacin da ba mu ta ba ko baba shi yafi saukin fadi baba baba da ba za a hada ba baba to akwai lokacin da baka san baba ba to kaga ashe ilimin Allah ba irin naka bane kai a hankali a hankali ka ka sani kuma duk da haka ma baka da sanin wani abu to shi kuma Allah ya san komi to ba irin ilimin mu bane lahu basrun yana gani walaysa mislu basarina ba irin ganin mu ba lahu wajhun yana da fuska walaysa mislu wujuhina ba irin fuskokinmu ba lahu yadun yana da hannu walaysat mislu aidina ba irin hannayenmu mu ba wa hakaza haka dai zakai ta gani zakai ta misaltawa jami'us sifati dukkan sifofin Allah subhanahu wataala yaquluna abinda su ahli sunnati wal jama'a suke cewa inna allaha azza wa jalla la yumathalu Allah mai girma da ɗaukaka ba a misalta shi. Layu masalu, menene ya sa muku? Eh? Layu masalu, kalƙahu, ba a misalta halittarsa. ba a misalta halittar Allah kun gane ko fi ma wasafa bihi nafsahu cikin abin da ya sifanta kansa da shi babu wanda za ka sifanta da irin abin da Allah ya sifanta kansa domin Allah ya sifanta kansa da kansa ne to babu kuma mai daukar wannan sifa a cikin halittu kuna ganewa abadan har abada walahum ala zalika adillatun sam'iyyatun wa adillatun aqaliyya kuma ahli sunnati wal jama'a da suka tsaya akan wannan aqidar suna da dalilai suna da dalilai sam'iyya wanda za a iya gaya maka kaji wa adillatun aqaliyya wanda hankalinka kadai ma in aka ma misali zaka gane akwai sam'iyya akwai aqaliyya alif al-adillatu sam'iyya tanqasimu ila qismaini khabarun wa talab ma'ana khabarun wa amrun talab amr nan za mu tashi karatun tauhidi yana da wuya sai an nutsu akwai tambaya ko Sala San Carlos en, en Fencer, en, allá Yeah. <clears throat>